tsaka mai wuya wannan ne ke ba ni dama cewa kaga 'yan tarayya 'yan tarayya ka ji tsoronsu Juma'a muna fatan mun sami ku lafiya a shirinmu na tsaka mai wuya. Mamudu Sulai. ga sai yan dafe da aka yi. Aka yi shi ne don a zama kurum don kowa in yana da magana ya kawo ya shi ya yin shi. Muka ga tun da aka yi election na bara opposition yana gudu ba ya so ya zama gashi ko in an yi zama ana taro cikin su ndp su ba majority ba ne in kaga wani yana kokari ya gyara kanshi ya gyara makanshi kai ma ka zo ka gyara makanka mana sunana mamashu da sani di abba rdr canji ba mu da matsala matsala tana nan ga masu iko saboda ne matsala tana nan ga masu iko saboda ba su so su yi gaskiya kaga sai dafe da ake yi kullum ana cewa sai dafe ake yi in ka diba ko ce guda ne suke zuwa su je su yi taron su kamar yadda manyan mu suke hudi taro ne suke zuwa su yi na shan shayi su sha shayi su watse saboda babu opposition babu nuna fili a cikin tahiyar wannan a tarihin Nijar ba a taɓa yin siyasa irin wannan abin da ya kawo haka saboda babu gaskiya ne a cikin abin in gaskiya ce ake so a shirya wallahi manyan mu yau ma ba su aje a zamna ba a tantamna a yi abin da za a hudda matsalar ƙasar da take ciki kowa ya san irin matsalar da take ciki a cikin ƙasar ga kuma rashin iya mulki ne ya kawo wannan abin ba wai wani abu ne ya kawo To irin wannan cece kuce sai da karuwa yake a jamhuriyar Nijar yayin da kasar take fuskantar batutuwan siyasa daban-daban kama daga maganar CNDP da Seni da kuma zaɓuɓɓuka ciki har da zaben shugaban ƙasar nan wanda ba za a maye shi ba sai nan da shekaru kusan hudu. ko da yake akwai maganar zaben yankunan kananan hukumomi ita kama na ta a yanzu a ɗaya bangare na yan adawa kuma akwai maganar shugabanci a gonsu tunda ɗaya daga cikin mutanen da suke kaho da su wato hamma amadu a lokacin da muka ɗauki wannan shirin da ya kam baya niger yana can ƙasashen ƙetare ina ko magana da ake yi ta cewa a cikin jam'iyyar tashi mata model lumana akwai bangarori yanzu haka sun tusgo to duk idan allah ya da za mu taɓa wannan matutuwa ɗin zancen su ba zan da dangantaka su da shugaban ƙasa ma duk suna cikin shirin ne inda za mu sake mai da ragamar hannun wakilin namu yusuf abdullahi domin ya ci gaba da jagorancin maharar da ya shirya a can ya mai wacce ake tabkawa tsakanin abdulmumin usman na jam'iyyar da ke mulki ta pnds tare da kuma bana ibrahim mai wakiltar 'yan adawa kuma yau za mu tashi ne daga yadda shi Yusuf yake tambayar shi wakilin na gwamnati a zaure din game da makoma zaben ƙananan hukumomi ina ka kwana game da zaben ƙananan hukumomi to zaben ƙananan hukumomi wato abu ne wanda ya zo bisa ga kamar da da muke fara faɗin kasan da aka ba da aka hito daga zabe aka ce to an gano kurakurai da yawa cikin wato dokoki da na abin nan wanda ke ta da zabe hmm. to aka ce ba za a yi wani zaɓe ba yanzu sai an gyara su mhm. a gane ko to aka yi wato uh, zama na harko wanda aka so gaba ɗaya kowa da kowa ya ba da nashi ra'ayi wancan sai ndp na harko wanda su suka kaurace ma ba su zo ba to aka gyara wannan doka ta farko babba wadda ake ce mako da electoral aka kai ta assembly yanzu akwai wata rana da aka tsayar da za a shirya wannan zaben to ba a hidda rana ba ba a hidda rana ba to yaushe ake tunanin za a shirya wannan zaben to mu yanzu muna nan muna shirye yanzu an ba su duka majalisoci na abin nan na karkara an ba su wa'adin wata shida muna fata wanga shine wa'adi na karshe ya kuke kallon eh, shi wannan zaben na kananan hukumomi malam bana to kaga Eh, wannan ne ke bani dama cewa kaga 'yan tarayya 'yan tarayya ka ji tsoronsu yau zancen da yake ya sani da cewa cikin zuciyarsu babu yin zaben ƙananan hukumomin nan ko eh, ɗari eh, dubu biyu da ashirin ba su yin shi saboda in ba ka mm-hmm. ka san yanzu ya zance ce ai lokacin da an ka yi da abin dabuwa in tuna mai da cewa wa'adin Mandakinsu. Mm. ya riga ya mandakin shugaban kasa karewa mai kamata yi a yi zaben nan wanda ya kamata yi kenan na harko. an ka gusar da shi lokacin nan mu ma yarda tun da sun ce a wane ne babu kuɗi da yawa babu wane ne haka ne sun ka fara ci sun ka fara cewa da dama ina zuwa wanda lokaci ba magana kuɗi sun ka ce ai ba iya samun eh, fishe electoral cikin lokacin da ya kamata mun ka ce mu yarda a ɗaga su lokacin nan ɗagan da ya kamata a yi da an yi eh, zaben shugaban ƙasa ya kamata a maido a yi zaben nan an ka eh, washe gari wanda wai kundin da an ka yi an ka sa an ka zaben shugaban ƙasa da shi an ka yi zaben 'yan majalisa da shi wai sun ka dawa sun ka ce a ah, wannan wai abin ga fishe electoral kuna kun ka ce ina zuwa ba mu kun ka dawo ku ba kuna ba mu shiga batun ku ba ka ina zuwa kuna kun ka kawo ina zuwa mu ba mu shiga batun ku ba kun ka kawo nan korafi mu bayan election na da taz mu huta har batun ku mu ku kun ka kawo nan kore kun ka ce a ku ne ina zuwa kun ka ce wannan fishe bai ba ya kamata a je bisa kawo a yi fishen biometric wato na zamani ne ho sun kai na zamani sun ka dauki wannan yanzu ku bukata ku ce wannan yau kana eh, ina eh, zuwa yau mm. ba su da niyan yin wannan zaɓe ko cikin shekara biyu bari ka misali ga ya mai yanzu ɗaya ce waya an ƙara ma yan abin ga eh, wa'anda ke hukumomi ƙananan hukumomi an samu sabon wa'adi mm. na wata shida mm. ya mai sun rushe sun rushe sun amshi tun da dama wai abin da ya dame su na ganin cewa ya mai har yanzu yana cikin hannun eh, jami'ar siyasar lumana an ka rushe ai inda inda dai ina zuwa inda ina zuwa inda ina zuwa inda inda ma ana iya cewa cikin ƙasa duk community urban ai ba ni ya mai kaɗai ne community urban dawa tawa community urban dawa community urban mm. zandar community urban i community urban ya mai ita ta kaɗai ke hannu yan adawa zai baka amsa bukata ta fishe biometric bukata su ci. ba mu ho bana bari bari bukata ku ce in baka sani ba ku so in baka sani ba ba wai ba ma so ne. amma ku ne kun ka gabatar da bukata kuka ce duk zabe ba za a yi shi ba yanzu sai an yi wannan fice biometric luwa ta sai la sai la loi electoral kuma menene matsala zaka ce zaka zarge mu da cewa mu ne ba mu son zaɓe. abu guda mun so inda hanya a da kai mun so su da kansu wanga matsala ta zo ya mai mm. wanga eh, eh, lalacar an ka bar garin ya mai da datti da ruwa suna abin nan mun so inda akwai hanya ma eh, wato inda doka ta tani da hanya su kansu su canza waɗannan abin nan namu ne a'a ba ce ya mai ina zuwa namu ne ba ka ce na ku bari president conseil de ville wanda an yi mai sun ka zaba ba ku kun ka hita shi ba yawa to yanzu da kazo yanzu da kazo magana ai ce aka yi moro ce dan saboda tana ga hannun ku to za mu za wannan babin yanzu wannan babin eh, da yake lokaci yana ah, yana yana hararin mu abdulmun hmm. eh, lokacin baya da yawa um, malam bana a kwanakin bayan jam'iyyar ku ta modan lumana ta kira wani babban taro reshen ta na birnin yamai wanda ƙarshen wannan taron kun da ko kuma kun ƙara kawo gomban ku daga shugaban jam'iyyar ah, ko Hamma Amadu alhali kuma Hamma Amadu har yanzu yana kasashen waje shin ta yaya za ku kalubalanci zaɓe ah, ganin cewa shi wanda ah, kuke tunanin za ku tsayar takara ɗin baya cikin Nijar. Eh hamma mun san da ba yau bane ya bar Nijar. Mhm. Tun da mun ka bar eh, masu rinjaye majorite a uku. ya bar ƙasar ya dawo lokacin da an ka so zaɓe ko mhm. bayan wannan eh, yana kason hilinge ya samu rashin lahiya a eh, wanda ke bisa iko sun ka ba da dama ya hita ya ta yi an ka kai shi ketare domin ya je yi abin magani to yau yana can amma gobe ai ba yau bane za wato kuna tunanin cewa zai dawo hamma amudin bi iznillah yau shi kuke tunani bai bai da ƙasa in ba Nijar. Yau yau ake sa ran Hamma Amadu zai dawo. To lokacin da Hamma Amadu zai dawowa shi shi Hamma Amadu lokacin da azi na ce maka bai da lahiya wannan ya sahi ta Lokacin da zai dawowa shi zai ɗauki niyya ya hada mu ne ce mini ga lokacin da zai dawo kuma mu je mu tarbe shi kakan da mun ka so mu yi shi lokacin da an ka hana mu wancan zakon shi. Yau lokacin da zai dawowa zai shaida musu za mu gani tun da hamma bai da ƙasa kuma mu mun niyya cewa hamma ne zai tsaya matsayin ɗan takarar lumana lokacin eh, zaɓuka eh, masu zuwa. Ba ka ganin watakila yin haka kamar zai zama kuskure gare ku watakila shi hamma yake dawowa kuma hamma dawowa zai yi ina zuwa na ce maka hamma bai da ƙasa ba Nijar. Mm. Balabara ina maganar cewa akwai baraka cikin jam'iyyar ta model lumana. Kun san na yi imani ce wani Lumana parti ce wadda demokaradiyya ta tabbata a cikinta. Yau ba mu da wani shugaban ƙasa, eh, shugaban parti in ba Muhammadu. Wato kun ciwo kan barka da ke tsakanin ku kenan. Babu wa zantuttukan gana 'yan tarayya. Lokacin da sun ka ji 'yan abin ga jarida sun ka kawo zantan cewa akwai abin ga eh, wani rishin jituwa tsakanin Muhammadu Yusuf da Bazum sai sun ka kirkiro sun ka ce a cikin fartin lumana ma babu ranar da su na sanda ko isaka isufu ba su kiran han Muhammadu su kwatanta mai cikin mi a ce cikin fartin lumana da ya bar cikin hannunsu babu ranar da Omar Noma president par interim bai samu ba hamma ga talho ya ce mai president ga abin da ake ciki ya ya kamata mu haka ne duk wanda ke leader kin party hamma Ahmadu shine yau gobe har da za mu yi kongire kowa hannu ma yana da incin yin aza takara yana so lokacin nan 'yan mu su za su je su yi zaɓe su ce ga wanda mun ka yarda da shi ya zagoranta partikin yanzu ya za ka taron na kwanakin baya ah, da tarukan da kuka sha gudanarwa a baya da yanzu da yake hammadin baya ya za ku kwatanta magoya bayan kuna nan yadda suke a baya kuka to ma da lato a gaishe ku malamai a mu na makon gobe mai zuwa Allah ya kai mu tamboyi guda biyu manya za mu yi kokari mu amsa me yasa kujerun 'yan adawa a majalisar dokoki suka kasa wuce 25 a duk shekarun nan duk da cewa yawan wakilan majalisar sai da karuwa suke yi ta ɗaya kenan sannan ina gaskiyar jayin jir da ake cewa akwai tsakanin shugaban kasa isu muhammadu da kuma bazum muhammad akan maganar tsaye da ɗan takarar shugaban kasa na zaben shekarar 2021 haro suna cewa wai yan giwayen siyasar guda biyu sun zo sun haɗu suna gaisawa mutane har kallon suke yadda hannayensu suke musafaha din to yanzu dai muna godiya ga bakinmu a muni usman da bana ibrahim da kuma wakilinmu yusuf abdullahi da ya shirya mana wannan muhawara a can mai ya aiko mana ita muka kawo muku ita a madadin su ne ali mustapha sakwata a washington dc